على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين da farko ina roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta kuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu alhamis biyu ga watan Rabi'u Thani na shekara ta 1436 Hijiriya wanda ta yi daidai da 22 daidai ga watan 11 ga watan ɗaya na shekara ta 2015 miladiya a wannan littafi na mai albarka alamu sunnatul manshura za mu tashi a tambaya ta 141 tambaya ta 141 jiya mun faɗi dalilin martaban nan na ƙaddara guda ɗaya ko dalilin wannan shine wato cewa Allah maɗaukakin sarki masanin komai ne iliminsa kuma a zagaye yake da komai ba abun da yake kukucewa sanin Allah subhanahu ta'ala sai muka je martaba da biyu shine rubutawa Allah ya rubuta komai can iliminsa ne nan kuma a rubuce ya rubuta shi ina fata an gane ko to dalili na biyun shine zamu yi dalilul martabati thani wa hiya imanu bi kitabatil maqadiri eh dalilin da ya tabbatar mana an ce mu imani mu imani da cewa Allah ya rubuta dukkan wani abin da zai faru to nan muna son mu san me dalili daga alkur'ani da ya ce mu yi imani da wannan rukuni mataki na biyu Kalallahu ta'ala amsa Allah maɗaukakin sarki shine ya faɗa a cikin littafinsa mai tsarki ya ce wa kulla shay'in ahsainahu fi imamin mubin yace duk wani abu in ji Allah nahu mun kididdige shi mun rubuta shi mun kididdige shi fi imamin yana cikin imamun mubin me imamun mubin lauhil mahfuz yana nan a rubuce in ji Allah komai kaje suratu yasin aya ta goma sha biyu wa ta'ala Allah ya sake cewa inna zalika duk wani al'amari da ka sani fi kitabin yana nan a rubuce a littafin Allah shine lauhil mahfuz kaje suratul hajji aya ta saba'in wa qala ta'ala fi mahajjati musa wa fir'auna wato Allah maɗaukakin sarki ya labarta mana wajen da annabi musa suke mai da zance da fir'auna lokacin da annabi musa ya zo ya ce fir'auna ka daina cewa kai Allah ne har ka ce kai ne ma mafi ɗaukakan da babu wani sama da kai ka dena to wa sai fir'auna ya ce to wane ne to Allah ya ce wanda ya halici sammai da ƙasai to yace ce al'umman da suka mutu fa ba su yi imani da wannan Allah ba fa ƙala ma balul ula fir'auna ya ce to al'umman da suka shuɗe suka wuce can ba su san da Allah ba ba su yi imani da shi ɗin ba fa su kuma fa ka ce me sun mutu a me kenan qala sai annabi Musa ce ilmu ilmu in inda rabbi ilimin sanin yanda za a yi da su koma koman su ko a ina suke wannan sanin wannan ilimin yana wajen ubangiji na fi kitabin yana nan a rubuce a cikin littafi lauhil mahfuz la yadhillu rabbi wala yansa ubangiji na baya jahiltan su kuma baya mantawa a ce Allah bai san halin da suke ciki ba suratu taha aya ta 51 zuwa 52 wa qala ta'ala Allah ya sake cewa wa ma tahmilu min unsa babu wata mace da za ta ɗauki ciki wala ta za'u ko ta haihu illa fi illa bi ilmihi sai da sanin Allah duk macen da ka ganta ta tana dauke da ciki da lokacin da wada wanda kuma kaga ta haihu a ranan to duka ɗaukan cikin da haihuwan abinda eh, cikin ke ɗauke da shi dukkan su ba sa kasance illa bi ilmihi sai da sanin Allah wa ma yu'ammaru min mu'ammarin nan babu wani mutumin da ake tsawaita rayuwansa eh, ka ga mutum ya yi shekara ɗari da wani abu wala yunqasu min umri haka nan ma ba mutumin da kake gani ana takaita rayuwarsa duk wanda kaga an tsawaita rayuwarsa ko an takaita rayuwarsa ya mutu da wuri duk abin da kake gani ke tafiya na illa fi kitabin face yana cikin littafin Allah lauhil mahfuz a rubuce yake kawai wani zai tsawon rayuwa wani za a takaita rayuwansa wance za ta dauki ke wance za ta haihu duk waɗannan abubuwa in ji Allah da muke gani suna nan fi kitabin a rubuce suke a cikin lauhil mahfuz inna zalika irin waɗannan abubuwan ma alallahi yasiru masu sauki ne a wajen Allah masu sauki ne ga wance garan da za ta ɗau ciki ta ɗau cikin garan da za ta haihu ga abin da ta haifan wani za a tsawaita masa rayuwa zai lastin wani za a takaita rayuwa a yan shekaru kaza zai rasu Allah ce irin waɗannan abubuwan gaba ɗaya masu sauki ne a wajen Allah kawai ya ce sani su fatir ko yanzu mutum da zai shugabanci ko dan ciyaman na local government yan shekaru hurhuɗi ko gwamna yan shekaru hurhuɗi ne nan da za a yi a tambaye shi komai na miliyoyin mutanen da ya dan shugabanta ko dan an jama'a da ya shugabanta komai nasu zaka ga bai ma sani ba finance ya aka tafi da abu ina kobo ya shiga ina menene yawanci ba zai taba sani ba an ci an kara zero ba a kara ba menene ba zai taba sani ba a zo bangaren kaza revenue ya ne ba zai taba sani ba sai dai wakilan da ya wakilta amma shi Allah ya ce komai sananne ne a wajen shi kawai kaje suratu fatir aya ta goma sha ɗaya wa ghairu zalika min al ayati da makamancin wannan na ayoyi wa qala sallallahu alaihi wa sallam shi a ta bakin manzon Allah kuma sallallahu alaihi wa sallam yace ma min nafsin manfusatin babu wani rai mai numfasawa illa wa qad kataba Allahu makanaha min al jannati wan nar face sai da Allah ya rubuta a lauhil mahfuz wajen shi gurbin shi masaukin shi in wuta ne wuta ne in aljanna ne aljanna ne tuntuni kafin Allah ya halice shi ya rubuta yana nan a rubuce kawai duk wanda ka sani dan adam duk wata halit duk wani mutum Allah ya rai da Allah ya ce rai mai numfasa face yanzu haka an rubuta kawai makoman mutum dan aljanna ne an rubuta dan wuta ne kawai an rubuta wa illa wa qad kutibat shaqiyatan aw sa'idatan haka nan an rubuta masa dan wuta ne eh, shaƙiyi ne dan wuta halakakke au sa'idatin ko kuma mai jin daɗi ne cikin ni'ima mai shiga ni'ima ne duk an rubuta kawai duk an rubuta ina fata an gane ko rawahu muslim muslim ne ya rawaito wannan hadisi mai albarka wa fihi yazo kuma qala suraqatu ibn malik ibn ju'shum suraqatu dan maliku dan ju'ushum Allah ubangi yadda da shi sahabi ne mai albarka yace ya rasulullahi ya manzan Allah bayyin lana dinana ka anna khuliqna al'an ko kuma bayyana lana dinuna ka anna khuliqna al'an addinin mu ya bayyana mana komai tamkar an halicce mu ne yanzu tamkar an halicce mu ne yanzu addini ya bayyana mana wani dan wuta ne daga ran da aka halicce shi wani dan aljanna ne daga ran da aka halicce shi to fi mal amalul yau me yasa ake ta aiki a yau ya rasulullah ke ta aiki ake ta aiki ake ta ibada ana ta ibada dama ibada kana yin ta ne don ka kubuta daga wuta ka shiga aljanna ya rasulullahi an ce kowa kawai an rubuta masa in dan aljanna ne dan aljanna ne dole ya shige ta in dan wuta ne dole ya shige ta ya rasulullahi me na aiki me na aiki ya rasulullahi idan nayi aikin nayi aikin nayi aikin aka kaddara wutan ne ya rasulullahi eh manzo to ma'ana yana nufi kowa ba zai dogara da abinda Allah ya kaddara masa kawai ba a fi ma jaffat bihi alqalamu hmm? me yasa rubutu ah, akan menene rubutu alkaluma suka buce suka bushe wa jaratil maqabihil makadiru hmm, kuma kaddara ta riga ta zartu cewa ne dan wuta ne ko dan aljanna ne Allah ya zartar alkaluma sun rubuta an ɗauki alkaluma takaddan da aka rubuta maɗin ya bushe tawadan ba za ta goge ba ya rasulullah an fi ma nastaqbilu to yanzu me namu me zamu me yi ta yi ya rasulallah me hikiman ibada me amfanin ibada da kowa sai ya dangana kawai ya jira abin da aka rubuta masa kala sai manzo Allah sassala ce la al'amarin ba haka bane ya kai ju'ushum suraqatu bal fi ma jaffat bihi al-aqlam wa jarrat bihi al yace babu shakka mutum yakan samu sakamakon abinda alkaluma suka rubuta suka bushe kuma a kaddara ta riga ta guda ta rigaya ce to fa amalu ya rasulullah me na aiki kala imalu manzo Allah ce ku rika aiki wannan ba zai hana mutum aiki ba fa kullu fa kullun muyassarun ai kullu amilin muyassarun li amalihi ina fata an gane ko kowane mutum kowane mutum aikin da ya fi masa sauki shine alaman shine hanyar da Allah ya kaddara masa in kaga sabon Allah ne ya fi maka sauki da bijirewa Allah da juyawa Allah baya da kafurcewa Allah shi kenan in kaga kuma da'a da biyayya da ladabi da ibada shine yafi maka sauki wajen Allah shine abinda yafi maka sauki kana aikata shi to shine yake nuna maka makomanka aikin da kake yafi maka sauki shine shine aka halicce ka domin shi ina fata an gane yanzu ka duba kafiri duk yanda aka yi da shi ba zai taba imani ba ba zai taba bane ko da ya ga aya a gaban shi haka wani abu ya faru ba zai imani ba haka za ka tarar wa gairu zalika min al ahadith wato bi ma'ana alamun da suke nuna kai dan aljanna ne ko dan wuta ne ya danganta ga irin aikin da ya fi maka sauki a rayuwarka ta duniya da kake aikatawa in kaga shirka kafurci barna ta asa saƙon Allah bijire masa kangarewa ayoyin Allah kangarewa ibada shi ya fi maka saukin aikatawa to shi kenan yar manuniya ce da take nuna cewa an halicce ka don wuta ne idan kun ga kaga e, ibada da da'a da son addini da nesantan haram su suka fi maka sauki to alama ce da take nuna an halicce ka don aljannan ayyukan mutum ne suke tantance su nuna abinda aka kaddara masa domin shi aka kaddara masa shi to aka ce a karkashin wannan kam yadkhulu fi hadhihi almartabatu min at-taqadir kaddarori nawa ne suke shiga karkashin wannan domin an ce abinda Allah ya rubuta ne to akwai waɗansu kaddaran da za su iya shiga eh, nawa ne suke shiga karkashin wannan daraja ta biyu aka ce yadkhulu fi dhalika khamsatun min taqadiri akwai kaddarori guda biyar da suke shiga karkashin wannan wato mataki na biyu kulluha tarji'u ila ilmi duka suna koma zuwa ga ilimin Allah ne at-taqdiru al-awwal duba kitabatu dhalika qabla khalqi samawati wal ardi martaba ta biyun nan da muka ce rubuta dukkan kaddara to a karkashin shi akwai sub kaddarori guda biyar kanana kanana na farko duk abin da kaga ya samu mutum ya zartu duk abin da kaga yake tafiya to Allah ya akwai abin da Allah ya kaddara tun kafin ya halicci sammai da kasai da shekara dubu hamsin shekara dubu hamsin kafin a halicci sammai da kasai Allah ya rubuta kaza zai faru da kai tun ma kafin a yi zancenka tun ma kafin a yi zancen halittan sammai da kasai da shekara dubu hamsin akwai abinda Allah ya rubuta shi tun wannan lokacin zai faru wannan tun fil azal kenan indama khalaqa alqalam wannan kuma ya faru ne a lokacin da Allah ya halicci alqalami domin ajiya na ga muku Allah ya fara halittan alqalami kafin ya halicci sammai da ka sai ce alqalamin nan ita rubutu ka yace me zai rubuta Allah ce ka rubuta abin da zai faru daga yau har ranar tashin kiyama duka duk duk mudin na alqalamin ya rubuta da sunayen mu duka da rigunan da zaka sa a rayuwanka da takalma da agogo da wayan da zaka yi da ran da zaka yi Nokia da ranan da zaka ka canja ka koma Samsung da ranan da zaka canja a dawo tekno. duka an rubuta an rubuta adadin kofin ruwan da zaka yi a duniya an rubuta adadin numfashin da zaka yi an rubuta ran da ya kare a ranan zaka tafi ko ba ciwon kai ko ba tuntube ko ba haɓo ko ba komai za a tafi ina fata an gane komai ya rubuta ina fatun kafin a halicci duniya sammai da kasai da shekara dubu hamsin mu duba tazarar shine ne taqdirul azali wato kaddara ta, al-azali ta can fil azal kenan akwai kuma kaddara ta al'umuri ta, ta rayuwar mutum kaddara ta rayuwa wanda ita ma an zo an rubuta ta hina akhadha Allahu akhadha al-mithaqa a ranan da Allah ya dauki alkawari tsakanin da yan adam tsakanin shi da yan adam lokacin da aka halicci annabi Adam lokacin da Allah ya halicci annabi Adam sai ya bigi gadon bayan annabi Adam sai ya fidda duk zurriyan da annabi Adam zai haifa a nan duniya kanana kanana kaman kwayan zarra a hannun shi shi Allah subhanahu wataala sai ya tambaye su to wannan wani alkawari ne abinda ya rubuta ya kaddara a wannan ranan kuma ya ce alastu bi rabbikum Allah ya rike yan adam gaba ɗaya ce wane ne ni suka ce Allah ne alastu bi rabbikum ba ni bane Allah ku suka ce bala shahidna ya Allah mun shaida ya to in kun zo na kai ku duniya mai za ku yi suka ce kai muka sani kai ne ubangijinmu kai zamu bauta Allah ya ce karfa untura ku duniyan ta yi daɗi ku mance da ni ku kama waɗansu daban ku ce su ne allolinku in zo ƙona ku ku ce za ku kamun uzuri suka ce sam kawai to akwai wannan kaddara da Allah ya ƙaddara a wannan lokacin da ya fidda zurriyan annabi adam daga tsatsonsa ya yi alkawari da su ya mai da su to na ya rubuta wannan alkawari shi akwai alkawari kaddara eh, ta uku a takdirul umuri aidan inda takhliqin nutfati fi rahim akwai ƙaddara. ta ita kuma halitta ce ita ma amma a lokacin da aka ɗiga ɗigon mani a cikin mahaifan mace to akwai abin da Allah ya kaddara ma wannan ɗigon mani shi kuma a ranan aka kaddara masa ranan da aka zuba shi can kuma ƙaddarawa ta halitta a ranan da aka halicci annabi adam a dunkule dukkan zuriyar kenan yanzu sai aka yi naroyin aka gangara aka zo aka ƙaddara halitta kuma a lokacin da aka zuba shi a mahaifan mace dan digon mani sai Allah ya kaddara namiji ne ko mace ne dogo ne ko gajere ne matsakaici ne mene duka dai gashi nan kamar yadda na faɗa jiya ina fata an gane yawa mun san manzan Allah ya bayyana mana shi yace inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan misla dhalika thumma yakunu mudghatan misla dhalika thumma yursalu ilayhi almalaku ko atura masa mala'ika fayanfukhu fihi ruha ahura masa rai a ranan za a kaddara masa wa yu'maru bi arba'i kalimatin ko a ranan za a kaddara masa arzikinsa bayan kaddara ta tun asali tun tun fil asal sai ai rowin a rika yi kaman mutum yanda abun yake subhanallah ba a buga misali da Allah kaman kai ne ka ce kana da vision 2030 akwai wannan ba 2030 ko? okay ok 2020 misali Allah ji kan janar sani a basa ina jin da nashi ya kare 2010 ko? eh da ya vision din shi 2010 ne 2010 ne da tuni ya kare sai 7 point agenda suka biyo a'a banda su su kuma suka har yau shuru banda wannan to kaman kai ne ka ce kana da vision ka yi plan ka yi plan ɗinka na shekara nawa ashirin nan masu zuwa ka yi plan ɗin shi ka aje ka ga wannan na na gaba ɗaya kenan sannan ka zo ka ɗauki na shekara misali biyar biyar shi ma ka yi na shi plan ɗin step by step kenan sannan a cikin biyar biyar ɗin ka zo kuma shi ma ka ware shi ka ce na shekara biyu da rabi shi ma ka masa sannan ka ƙara gangarwa ka ce to na shekara ɗaɗɗe yanzu a shekaran farko shi ma ka zo ka raba shekaran ka ce kwatali kwata na farko wata ukun farko gashi ukun kaza uku ina fata an gane ko an yi plan na babba sai aka yi naurin a babban aka yi breaking din shi shi ma ga na shekara kaza na shekara kaza shi ma aka zo aka yawa to haka kamar wannan din yake Allah na tuba kar Allah ya kama da laifi ina da buga dan misalai ne da yanda mu muke planning yanda zamu matso da abu Allah ya kaddara komai naka kafin a halicci sammai da kasai da shekara dubu hamsin to wannan shine na gaba daya sai aka zo aka kaddara waɗansu al'amuran naka daga lokacin da aka halicci annabi adam kuma aka sake zuriya aka sake musu wata kaddara kuma wanda take sop ne na wancan sannan kuma in general kenan sannan aka zo kuma ɗan adam yanzu aka ƙara gangarwa lokacin da aka ɗiga maniyinsa amma haifan mahaifiyarsa aka zo aka kaddara wani abu kuma sannan aka zo aka yi kaddara kuma na shekara-shekara sannan aka zo aka kaddara na kowane rana kuma kamar yanzu yadda za mu ji ina fata an gane ko sai a takdiru rabe a takdiru alhauliyu sai kaddara kuma ta shekara-shekara shi kuma ana yin shi a daren lailatul kadari ne wannan na shekara-shekara wanda ake yi inna anzalna fi lailatul qadr lailatul eh, inna eh, lailatul qadr khairu min tanazzalul malaikatu waruhu fiha min kulli amrin tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi idzin rabbihim min kulli amrin shine budget na shekara shekara kenan kamar yadda muka sha faɗa a lailatul qadari ake yin shi lokacin da mala'ika jibrilu da dukkan mala'iku suke saukowa nan duniya to shi wannan na wannan na shekara kawai ake sai a rubuta a wannan shekara mai zuwa wani zai samu kaza wani za a ɗaukaka wani bayan da akwai na dukkan rayuwanka a can sai aka gangaro yanzu aka yi na shekara-shekara wani wannan shekaran zai samu kaza wannan zai rasa kaza wannan zai kaza wannan zai kaza komai an yi breaking in shi na shekara guda shine shi kuma a daren lailatul qadari ake yasa aka ce tanazzalul mala'ikatu ruhu fiha min kulli bi idni rabbihim bi izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta fiha yufraqu kullu amrin hakimin amran min indina inna kunna mursalin a ciki ne ake na shekara shekara sannan kaddara ta biyar kuma at taqdirul yaumi daily daily kaddara shi kuma wanda aka kaddara wa huwa tanfizu kulli zalika fi ma shi yasa wanda Allah ke ce kullu yawmin huwa fi sha'an kullu yawmin huwa fi sha'an to su ma waɗannan biyar din sub din zamu zo mu ji dalilin su ma dalilu taqdirul azali me dalilin da zai tabbatar mana cewa akwai a takdirul azali wancan wanda aka kaddara mutum tun kafin halicci mai da kasai da duniyan nan da shekara dubu hamsin ina hujja dalilin shi kala Allah ta'ala ma asaba min musibatin babu wata musiba da za ta samu mutum ko al'umma fil arzi a doron ƙasa akwai musiban da take shafan ƙasa kawai a rasa ruwan sama ina fata an gane ko a rasa ruwan sama ƙasa ta kafe ba ruwa irin wannan wala fi anfusikum ko kuma wata musibar da za ta shafe ku Allah ce babu wanda za su faru haka kawai illa fi kitabin face sai yana can a rubuce a littafin Allah tun fil azal kafin a halicci duniyan nan da shekara dubu hamsin an rubuta shi Allah ce min kabli an kafin mu fara zautar da shi yanzu ku rika ganin musibar dama already an rubuta ta tuntuni kafin ta saukan an rubuta ta الآيات وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح بخاري النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق Allah ya rubuta dukkan kaddarorin halittunsa qabla an yakluƙa yakhluqa samawati kafin Allah ya halicci sammai wal da kasai bi hamsina alfa sanatin da shekarar dubu hamsin ƙala a wannan lokacin to ina an ce kafin a halici sammai da kasai manzo Allah ya ce to wani zai ce to ina al'arshin Allah yake annabi ya ce wa arshuhu alal ma'i lokacin al'arshin Allah yana kan ruwa ne ta a can sama da sama da sama da ta bakwai din akwai ruwa ne kafin ka wuce al'arshin Allah a lokacin al'arshin yana kan ruwa ne al'arshin Allah wa qala sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi yace inna awwala ma khalaqa Allah farkon abinda Allah ya halitta cikin halittunsa shine alqalam alqalami pen fa lahu sai Allah yace wa alqalamin uktub kai alqalami zo ka fara rubutu qala rabbi wa aktu. aktub alqalami yace ya ubangiji na me zan rubuta qala uktub maqadira kulli shay'in hatta taquma sa'atu zo ka rubuta kaddaran kowane mutum kowace halitta ka rubuta kaddaranta da abin da zai same ta daga nan har ranar tashin kiyama alkalami ya fara rubutu cas cas cas yana ya rubuta shi yasa Allah ya rantse da alkalamin alkur'ani yace nun wal kalami na rantse da alkalami wa ma yasturun da abinda ya rubuta na rantse da wannan alkalami don darajan shi alhadithu fi sunan hadisi yana cikin sunan wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa ya aba hurairata ya kai abu huraira jaffal qalamu ai alkalami ya bushe bima huwa ka'inun ga dukkan abin da zai faru anan duk abin da kaga ya zai faru da kai in zai faru ko ba zai ma faru da alkalami da ya rubuta ya bushe ko kaki ko kaso sai abun ya same ka zancen ina tsoro ba zan fita ba zancen ina kaza a in dai Allah ya rubuta fa har alkalami ya bushe to lalle abun zai same ka kawai zai same ka alhadithu fil bukhari wa ghairu zalika kathir suna da yawa to wannan shine kaddara ta gaba ɗaya ta fil azal kenan sai aka gangaro kaddara ta menene ta ta rayuwa bayan an halicci annabi adam wanda Allah ya ɗauki yawmal mithaq ranan da ya alkawari da yan adam din qala Allah ta'ala Allah ya ce wa iz akhadha rabbuka ku tuna yayin da ubangijinka ya eh, akhaza min bani adama ya ɗebo ‘ya'yan bani adama gaba ɗaya annabi adam min zuhurihim daga tsotsonsa gadon bayansa Allah ya ɗebo zuriyan da zai haifa duk a nan duniya duk wata halitta in dai ta ɗan adam ne ranan Allah ya zare ta duka a tsatson annabi adam ya rike su ƙanana kamar ƙwayan zarra wa ashhadahum ala anfusihim Allah ya shaida musu matsayinsa Ya yace alastu bi rabbikum ba ni bane ubangijinku qalu bala suka ce babu shakka tabbas haka ne shahidna mun shaida tun a wannan ranar suka yi kalman shahada me kalman shahada shine dama ka bada shaida Allah daya ne Allah da ya bigi bayan annabi Adam ya zaro duk yan Adam duka har mu mun shiga kowa duk dan adam da kaga zai rayu a tun farkon halitta har har na karshen halitta kafin alkiyama duk ya shiga cikin wannan alkawarin Allah din Allah da ya zaro su sai ya ce musu wa ashadum ala anfusihim ya shaida musu matsayinsa waye ne suka ce Allah ne alastu bi rabbikum ba ni bane mai renonku ubangijinku mahalicinku qalu bala suka ce tabbas haka ne shahidna mun shaida ya Allah Allah ya yi wannan alkawarin da su cewa idan ya zo suka zo duniya wannan alkawarin za su rike amma da yau da aka kawo mutane duniya ga kafirai akwai ma wanda shi aqidan shi ma ba Allah ma babu ma shi ƙarya ne ka ya saki Allah ne wanda ya manta da Allah ba Allah a harkokinsa babu komai bai ma tunani wani ya rintimo wata bishiya wa ita ce Allah shi shine idol worshipers wani ya sassake bishiya wani ya sassake dutse wani ya ɗauko giwa in kaje asian countries kenan irin su india su wani giwa ya raru ma ya ce ita ce allah wani maciji wani sa eh wani saniya wani kabari za a nuna masa ya yi tabi kabari haka za ka samu wani a nuna masa ahmad gulam shine allah wani a nuna masa gashi nan to haka za ka tara shi yasa duk lokacin da mutum ya bauɗe ya bar Allah sai Allah ya yi reminding nashi ya tuna masa wannan alƙar ce alam ahad ilaikum ya bani adama ya ku yan adam ban yi alkawarai da ku bane a can baya Allah ta abudu shaitana cewa kada ku yadda ku banni ku bauta wa shaitan innahu lakum duhun mubin makiyi ne a gare ku wa ani ibuduni ba mu yi alkawari cewa ni za ku bauta wa ba hada siratun mustaqim wannan ita ce hanya madaidaiciya <coughs> haka duk annaba kuma da suka zo su ƙara tunatar da mu kenan wa ila kaza kaza akahum hudan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin wa ila madyana akahum shu'aiban qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu duka duk annaba na haka suka faɗa amma mu ina ba haka bane Allah rufa mana asiri al-ayat ayoyi suna da yawa game da wannan warawa isaku ibn rahawai isaku ibn rahawai abokin imamu ahmad ne yace anna rajulan kala. wani mutum ya zo ya tarar da manzon Allah sallallahu Ya ce ya rasulullah ya manzon Allah atubtada'ul a'malu am qad madal Ya yace ayyukan da muke na ibada yanzu muke faransu ne ko kuma kaddaran Allah ta riga ta wuce ina fata an gane kaddaran Allah na cewa ni dan aljanna ne kowa ne dan wuta ne kaddaran Allah ta zartu ne ta wuce ne ko kuma kawai ayyukan mutum ne za su bashi aljannan da wutan yanzu faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa inna laha. Eh, ya kai wannan mutumin lallai ka san lallai Allah lamma akhraja zurriyata adama yayin da Allah ya fitar da zurriyan annabi adam min zaharihi daga sa ashhadahum ala anfusihim ya shaida musu matsayinsa summa afada bihim fi kaffaihi sannan Allah ya kwararo su ya rike su a tafin hannayensa ina fata bugu biyu Allah ya yi da ya buga gadon annabi adam eh, gadon bayan shi ya fidda wannan zurriyan Allah ya rike su a hannun shi kawai ya ce waɗannan 'yan aljanna ne kawai da ya buga kuma ya zaro sauran da suka rage sai ce waɗannan 'yan wuta ne kawai to wanda aka musu damkan farko aka ce 'yan aljanna ne to tabbas annabi ya ce 'yan aljanna ne kawai ba za su taɓa mutuwa ba face sai sun mutu a 'yan aljanna kuma sun tashi yan aljanna wanda aka damƙa na biyu aka zaro su sauran su kuma Allah ya ce waɗannan yan wuta ne kawai duk yanda aka yi wutan za su faƙala sai Allah ya ce ha'ula ilil janna ko waɗannan su ne rabon aljanna wa ha'ula ilin nari waɗannan su ne rabon wuta fa ahalul jannati sai manzo Allah ya ce to yanda Allah yake ba ma ‘yan aljanna aljannan ya ba ma ‘yan wutan wutan ta aiki ne yace fa fa’ahalul jannati yan aljannan mu na sai Allah ya sauƙaƙa masu li'amali a halin jannati irin ayyukan da suke kai mutum aljanna sai Allah sauƙaƙa maka su in ka gansu ba gansu masu sauƙi ba a bakin komai ba ne. haka ga azumin nan bai maka wahala na nafila azumin ramadana bai maka wahala salloli biyar ba sa maka wahala fidda zakka bai maka wahala zuwa ibada haji umra bai maka wahala tasowa a zo masallaci kafin ma a kira sallan bai maka wahala zaman masallaci bai maka wahala dadewa a sallah bai maka wahala kyautata wa maraya da miskini da alheri bai maka wahala baka da ƙwauro haika gabawu ya ka bayar duk inda kaji aiki ake haika gabawu ya ka bayar wa ahalun nari su kuma ‘yan wutan mu na sai a sauƙaƙa musu kawai aikata ayyukan ‘yan wuta yanzu don girma Allah mai daɗi a liwaɗi mutum ƙatoto murjeje gardi ya zo ya kwanta wai wani gardi irin shi ya sadu da shi don girman Allah mai daɗi to wani sai Allah jarrace shi da wannan ya sauƙaƙa masa wannan abun duk a duniya ba abin da ya fi so yake masa daɗi irin wannan kai kuma in ka ji abun sai ka yi wani irin haka saboda kazantar shi to amma shi a rayuwarsa ba abin da ya fi so irin haka zai iya ba da miliyon ya kashe kuɗi ya gina mutum fili da gida don wannan harka duba irin wannan mutum ya yanka mutum ya sha jinin ya za ka ji abu to sai ka ga al ya wannan ya zama to abu mai sauki a wajen shi yadda za a kwara coca cola ko pepsi haka zai sha haka zai sha Ka ga mutum yawa ya ci naman mutum da maka ayyukan kazanta dai daban-daban daban ka goni a rayuwarsa kullum cikin najasa da kazanta ake sa ya zauna sai ya ji ita tafi masa tunda dai kawai yana samun kuɗi tunda dai wa bukata tana ana samun biyan bukata a ta wannan to ka duba duk aiki na asha na alfasha na ƙazanta na datti sai ka ga shi ne ya fi masa kawai shi ya masa daɗi ya yanka mutum ya farke shi ya ɗebe kuɗin shi sauki yanzu yanzu ka je ya farke mutum ya cire waɗansu sassa ya je ya sayar ya samu kuɗi ya bayar an ba shi kuɗi sauƙi idan ana so a kashe rai a tsallake gidan wani mai katanga biyu da babu waya da wani irin gate da karnuka irin su za a nemi a ce wannan sai su wani aha ai wannan mai sauƙi ne in ka kira ne ka duba wai mai sauƙi ne a wajen shi ya ɗaurai ya kashe rai to sai Allah ya sauƙaƙa musu ayyuka na shiga wuta ɗin idan aka zo sisi wani kuma haika ga wajen waƙoƙi wajen ƙarya taron banza da na wofi taron eh, su kulob club nan ka je ke zuba kuɗi ko in aka ce wata mawaƙiya za ta zo ko wani mawaƙi sai ka ga yanzu yanzu ya bashi mota yanzu yanzu ya bashi gida abuja da fili yanzu yar fim sai kaga an bata wannan wai tana fim aka gansu yanzu kawai kaga su ne masu hawan jirage su ne masu <coughs> yanzu boka yanzu yanzu sai a gina masa gida kaman palace in ka gani boka ne kawai amma da za a ce don Allah ga wani masallaci shekara biyar yau yana tsaye wallahi talla ba zai taba kawo kwabon shi wannan wajen ba to irin wannan yan wuta Allah ya haramta ma kobon shi shiga ayyuka duk da za su sa shi aljanna ai Allah ya haramta saboda kobon ba na aikin aljanna bane shi yasa ake mamaki shine shi kobon ta can ne yake hidima duk wata hanya da za ta kai shi wuta domin wa aka fi ma tsananta wa hisabi gobe kiyama mai kudi ne wanda ina ka samu ina kai spending su shine kuma Allah ya faɗa ash-shaytanu ya'idukumul faqra amma wa ya amurkum bil fahsha'i Allah ce haka shedan yake muni. idan aikin Allah ne sai shedan maza maza ya rika cewa zaka talauci duba nawa ka bari ƴaƴa nawa eh masallatai ai aikin Allah wani zai gina kaza kaza amma wa ya amurkum bil fasha in wajen alfasha ne da barna da holewa za a kashe kuɗi a kashe kuɗi sai ka ji an sai iya ticket na mutane kaza kaza wai za a je hutu a kasan waje In ka ji kuma a babban hotel za a sauka fa wai inda mutum zai sa haƙarƙari shi ka ji wai dubu ɗari biyu ta duba fa duba Allah ubangiji ya rufa asiri haka za ka samu na'am faƙala fa'ahalun eh, na'am mun gama wannan wa filmu muwatta idan ka duba muwatta na imamu malik anna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu sayyidina umar dan khattab Allah ubangiji yadda da shi su ila an tambaye shi an hadhihi al-aya game da fassaran wannan ayan me ma'ananta wa id akhadha rabbuka min bani adama ku tuna lokacin da Allah ya ɗauki alkawari daga ‘yan Adam min zuhurihim zurriyatahum ko tun lokacin da Allah ya fidda su daga daga tsatson annabi adam zurriyarsa ya ɗauki alkawa ashhadahum ala anfusihim Allah ya shaida musu kansa Ya yace alastu bi rabbikum ba ni bane ubangijinku ku? bala suka ce tabbas haka ne shahidna mun shaida ya Allah kai ne ubangijinmu mahaliccin mu Allah ce a'a fa kun shaida eh wannan alƙawarin za ku iya rike shi zan kai ku duniya fa suka ce eh, Allah ce an taqulu yawmal qiyamati kar fa ku je ku ku ku hole ku mance da ni a duniya ku zo ranan tashin kiyama ku rika cewa inna kunna an haza gafilin ku ce ba ku san da wannan alƙawarin ba me fassaran wannan ayan ya Umar bin Khattab radiyallahu anhu fatawa aka zo aka tambaye shi faqala ibnu Umar faƙala umar ibn al-khattab sai umar dan khattab Allah man yadda da shi ce. sami'tu rasulullah sallallahu alaihi yus'alu anha ni ma na taba ji an tambayi manzon Allah fassarar wannan ayan ina zaune da aka tambaye shi kuma ga abin da yace faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da Allah eh, Allahu ta aka tambaye shi faƙarar rasulullah sallallahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha tabaraka wa ta'ala ma'anan ayan ai lallai Allah mai girma da buwaya da ɗaukaka khalaqa adam yayin da ya halicci annabi adam thumma masaha zaharahu ko sai ya shafi gadon bayansa biyaminihi da hannun damansa na Allah aka ce dukkan hannayen Allah dama ne shi bai da wannan dama bai da wannan hagu dukkan hannayen Allah dama ne sai ya shafi gadon bayan annabi adam haka ya shafa kaman ka yi haka ka fidda abu haka Allahu alam dai irin shafan ni na yi a matsayina na dan adam abin halitta amma Allah Allah shi ya san yadda ya yi shafan hatta stakhraja minhu zurriyatan da ya shafi gadon bayan annabi adam haka sai ya kwaso zurriyan da suke tsatson gadon bayan faƙala sai Allah ya rike su ɗebowa na farko kenan sai Allah ya ce khalaqtu ha'ula ilil janna waɗannan da na fito da su na halicce su ne don aljanna sannan kuma wabi amali ahlil jannati ya amalun kuma da aiki irin na 'yan aljanna za su riƙa yi aiki irin na 'yan aljanna za su riƙa yi a rayuwansu tun fil azal summa masaha zaharahu sai ya sake kuma ɗebo ɗebowa na biyu daga tsatson annabi adam ɗin fastakhraja minhu zurriyatan sai ya fidda wata zurriya dama kashi biyu ne zurriyan kwata-kwata ya fidda na ƙarshen yanzu faƙala sai Allah a nan take ce halaktu ha'ula ilin nari waɗannan na halicce su ne don wuta kuma wa bi amali ahalin nari ya amalun da irin aikin 'yan wutan ne za su yi ta yi a rayuwarsu ta duniya shi sa za ka ga wani aiki sai kafiri sai mara imani shi sa da ka ga wani aiki ka ce kai amma wannan bai da imani kaga ai ka kore imani da yana da imanin da bai yi ba ina fata an gane ko to shi yasa za ka ga irin waɗannan ɓarna kawai suka sani barna kawai suka sani alhadithu bi tulihi hadisin yana da tsawo amma nan aka yanko mana kawai wa fi tirmidhi min hadithi abdullahi ibn amrin a wani hadisin da turmuzi ya ruwaito na abdullahi dan amru radiyallahu anhu ma Allah yarda da su abdullahi din da mahaifinsa amru din duka sahabai ne na manzon Allah sallallahu Allah yarda da su abdullahi dan amru yake labarta mana kala yace kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi ya fito ya tarar da mu mu sahabai muna zaune da ya fito din wa fiye da kitabani ne muka ga manzo Allah yana rike da littattafai guda biyu faƙala a tadruna ma hadhanil kitabani manzo Allah sai ya tambaye mu kun san waɗannan littattafan guda biyu na menene faƙulna la ya rasulallah illa an tuhbirana suka ce ba mu sani ba ya manzon Allah sai dai ka ba mu labari faƙala lillabi fi yadihi al-yumna sai manzo Allah ya rike littattafan dama biyu ne wannan yana hannun shi na dama wannan yana hannun shi na hagu sai ya fara ɗaukan na daman yace wannan da kuke ganin shi a hannun dama na Hada kitabun min rabbil alamina ne wannan littafin daga ubangijin talikai ya zo mun fihi asma'u ahlil jannati duk wani ɗan aljanna sunan shi na cikin wannan littafin sunan shi wa asma'u aba'ihim da sunan iyayensu a ce misali a ce tukur adam eh, ina fata an ga yau sunan mutum da na baban shi yanda ake kiranka irin yadda kake biyarin a school a register ina fata an gane wa ƙaba'ilihim da ƙabilansa a ce tukur adam alfullani duka annabi ya ce an rubuta sunan kowa wane dan wane kuma da kabilansa a gaba wane dan wane bahaushe to duk sunan wane dan wane hausawa gaba daya akwai kolom ɗinsu waɗannan gaba ɗaya wani ɗan wani ba fulatani wani ɗan wani ba bare bare wani ɗan wani ibo wani ɗan wani duk wani mus da yake ɗan aljanna ne an rubuta sunan shi da na mahaifin shi da ƙabilan shi a gaba in ji annabi sallallahu alaihi wasallam summa ajmala ala akhirihim sannan manzo Allah ya ya ka abun a dunkule in somare ci duk wani mutum dan aljanna da da da yake dan aljanna ne sunan shi da na mahaifin shi da na kabilan shi har karshe duk wata kabila ta duniya suna nan sai annabi sassala ya fala menene fala ya fihim babu ɗaya da za a sake karawa cikin wannan littafin sunayen da aka yi compiling ɗinsu a nan su in ne su ne ba wanda za a kara wala kasu minhu kuma ba wanda za a rage an riga an rubuta an yi compiling an rufe an yi silin littafin amin ya rabbala sun makana lillazi fi shimalihi sai ya ɗauko wanda yake ta hannun hagun shi ya jinjina shi yace kun ga wannan eh hada kitabun min rabbil alamina wannan littafin daga rabbul alamina ne Allah ubangijin talikai fihi asma'u ahalin nari wa asma'u aba'ihim wa qaba'ilihim su ma sunansu yan wuta yana ciki ariel dan sharon ba ina fata an gane yawa an rubuta misali fir'auna dan kaza dan kaza ba ba kifte ko ba kifte ne an rubuta su hishamu bin umair abu jahal alƙurashi ba quraishi duk wani dan wuta inji manzon Allah sassala akwai sunan shi da na mahaifin shi a gaban shi da kuma na me shi yasa a lahira ba za a kira ka da sunan ka wani onkul ɗinka ba shi yasa Allah ce tun nan ka kira kanka da sunan ud'uhum li abaihim ba za a taba kiran sunan matanka da sunan ka ba wani hayyaji kaman ta wulakanta shi ta ki shi ya auri ‘yar mutane ya ce ta rika biyarin sunan shi wannan duk ya saba musulunci A ce a ce mrs aminu alhalin kuma waye mahaifinta abubakar ne ko ibrahim mrs aminu mrs aminu a bayyana sunat idan kin kai matuka a wajen girma an san ki a san babanki karki boye a san shi can mai noman raken nan to a ce mai noman rake ne fa ya haifi wannan ai wani daraja ne shi ma kan shi nuna ikon Allah Allah mai yin abin da ya ga dama ne amma kawai da an manne ma wani mai kuɗi sai a canja sunan baba a goge saboda sunan shi akwai mai doya a ciki sai sai a sa alhaji ne kawai a ciki da wani duk wannan ba musulunci bane duk ba musulunci bane ina fata kowa a kira shi shi yasa a filin kiyama in aka tashi kiran sunan mutum sunan shi da na mahaifinsa za a kira haka yake a rubuce a littafin ka na yan aljanna haka yake a rubuce a littafin su na yan wuta shi ma wannan littafin dan eh, yan wutan inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam thumma ajmala ya kawo abun a dunkule kai ala akhirihim ya fada har a karshe yace su ma yan wutan nan da aka ruta sunayen su anan aka yi compiling ba wanda za a kara ba wanda za a rage Allah ya zartar tun fil azal kawai ina fata an gane ko yanzu ta ya za a gane alaman shine ka aga Allah ya sauƙaƙa maka ayyuka na na kwarai wancan kuma ayyuka na alfasha ne suka fi sauki a wajen shi na kwarai din suna bahalar da shi haka Allah bin ya rufa mana asiri faƙala ashabuhu bayan manzo Allah ya nuna musu littafan nan yayi bayanin su sai sahaban gaba ɗaya sai suka masa tambaya fa fima Amalu ya rasulullah to me na wahalan aiki idan sunana yana cikin nan ba rage ba ƙari ni dan aljanna ne idan na wancan ba ragi ba ƙari ɗan wuta ne to me na wahala kuma a yi ta aiki a yi ta aiki kai ta kiyamun laili ido ya yi ja ka yi azumi ciki ya yi ta ƙugi me sai an wannan wahalan ya rasu lalla ai sai kowa ya zauna kawai ya jira ranar mutuwan shi ya shiga inda zai shiga tambayan da suka masa kenan ya ce in kana amurun qad furiga minhu idan al'amari ne wanda Allah ya gama da shi kawai tuntuni wannan ya gama dan aljanna ne wancan an gama dan wuta ne sai manzo Allah ce faqala sai manzo Allah ce a saddidu ku daidaita wa qaribu ku matso fa inna sahibal jannati ta yanda za a gane dan aljanna to yuhtamu lahu bi amali ahli aljanna a ƙarshen rayuwarsa mutuwan za ta ɗauke shi a kan ayyuka na ƙwarai irin na ɗan aljanna wa in ayyu amalin ko wani irin aiki na ta'asa yayi a rayuwansa idan ya zo ƙarshensa dab da ajalinsa sai ya canja sai ya canja yaya ni wani nake mamakin shi wai shine ustaz yanzu wani fa manajan club ne fada billahi laziwa ne manajan gidan giya ne ni na rantse muku da Allah a wanda na san shi manajiya ne na club kuma na na abin nan kuma wani babban hamshakin malami ne kuma Allah ya masa abin nan baiwa ni na san shi haka za a take kawai kamar rufa'ido kawai ya fara karatu sai Allah ya masa wani irin buɗe to sai ka rika mamaki wai wani ne yau wani ne yau to haka nan ma ifa inna sahibal nari ko wa inna sahiban nari shi ma dan wuta inji annabi sallallahu alaihi wasallam ta aikin ne yuhtamu lahu bi amali ahli nari ta aikin shi ne zai cika a irin aikin yan wuta ne zai cika mutuwa ta dauke shi kaga wani ya mutu a gidan giya ya kife ko wani ya mutu a gidan karuwa ko wani ya mutu dai yana mai ridda ko wani ya mutu ana mitin da shi na rusa addini ko wani ya mutu shi aka bawa haya a rika zubar da jinin musulmi ana karkashe su shi ake biya a kashe shi a wajen a banza da wofi manzo Allah sallallahu ya ce wa in amila ayyi amalin kowane irin aiki duk yanda da yake aiki na mutanen kirki to sai ya juya in dab da ajalin shi ya zo sai ya juya ya kama ayyukan da za su yi corresponding da makomansa sun makana rasulullah sallallahu biya daihi sai manzo Allah sallallahu sai ya da hannun shi ka fana baza kuma sai ya ɗauki littattafan sai ya jifa da su ya ce an gama yanzu an gama da yan aljanna an gama da yan kowa ya je ya kama aiki kawai wanda ya mutu akai shine kawai to shi yasa duk aikin mutum ana da na karshe ne ake buga masa stamp wanda ya mutu mutuwa ta tarar da shi yana yi yace faragha rabbukum min al-ibad Allah ya gama da bayinsa tuntuni fariqun fil jannati wannan sashin suna aljanna wa fariqun fis sa'ir wannan kuma suna wutan sa'ir قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب wannan shine Allah ubangi ya samu cika da imani ya kyautata karshen mu wannan amina rabbal alamin جزاك الله خيرا